rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa musulmi assalamu alaikum ina yi irin ta addinin musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an shiga mawuyacin hali a birnin maiduguri na jihar borno sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka samu cikin dare rahotanni sun ce jama'ar birnin sun shafa daren jiya ba tare da rutsawa ba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 kuma na faɗa ma ka ba tsayawa can kana ayi kaza ayi kaza ayi kaza to a wannan a ne ka kai kana tuna ma kanka asiri kana iya hana matawalle hulɗa da mutane matsayi ne na gwamna shekara takwas mu ko da muka ce matawalle mu a ba mu ce mai barawo ba ka fa'inta da kikiwawa abin da mun ka ce matawalle mu mun kashe barayi kuma ya kai su gidan gwamnati bai anshi bindigogin su mu shi muka faɗa mu ba mu a matawalle sheri ba kuma mu ce mai barawo ba